بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah ya kawo yau ashirin da hudu ga watan Madal Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dai da dari hudu da arba'in kuma yau biyu ga watan uku miladiyya dubu biyu له ما شاء ترى اللهم صل على الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه يمكن شيء قبل تفسير مع القران من يرمى باذن الله يوم تفسير مزيد لنا من سوره تقر شيء شمع القران وفي سوره الناس بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم wannan sunanta suratul nas ita ce sura ta ƙarshe a cikin jerin gwanan surorin alƙur'ani guda 114 kusan duk shimfiɗar da ake yi ma sura da ta gabace ta wato suratul falaq irin shimfiɗar da ake mata ce, wato saukar su lokaci ne suka sauka kamar yadda muka ambata magabata suna da maganganu biyu a game da saukarsu wasu suna cewa sun sauka ne a makka wasu kuma suna cewa sun sauka ne a madina kamar yadda kuma aka faɗa mana a surar baya ana cin su an mu'awwidata in an hada da suratul ikhlas ana cin su an mu'awwidat wato surorin da suke ba da tsayi sannan ayoyinta guda shida ayoyinta guda shida amma bambancinta da sura da ta gabata ita waccan suratul falaq ta kawo wasu sharura ne guda hudu wanda sharuran nan mafi yawancin su sukan shafi jikin dan adam ne sharrin sharrin dare sharrin masu adi sharrin masu hasada sharrin halittun da Allah madaukakin sarki ya yi su ne shuru guda hudu wato sharura guda hudu da aka ce mu nemi tsari daga barinsu sharru la'am shi ne min sharri ba khalaq sannan sai sharru layl sharrin dare sai sharri na uku sharrun nafasat ay al al al al sharrin masu tsari sannan sai sharri na hudu na karshe shi kuma shine sharrul hatim sharrin mai hasada to ita kuwa wannan suwar Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ne sannan ya umarci mu mu da mu nemi tsari daga sharrin shaida malamai suka ce wannan sura ta suratul nas sharrin da aka nema mu roki Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga barin sa a cikin ta ya fi girma fiye da waɗancan shagoran da aka ambata mana guda domin Allah madaukakin sarki bai jarrabi ɗan adam da wani sharri da ya wuce sharrin shaitan ba sharrin shaitan shine sharrin farko da ya fara shafar babanmu annabi adam alaihi salam shaitan to shi yasa sai da kudin sarki ya saukar da wannan surar domin mu nemi tsari daga ban sharrin shaitan sannan bambancin suratul nas da suratul falaq kamar yadda aka ce mana ita suratul falaq duk sharroran da aka ce mu nemi tsari daga ban su suna shafar jikin dan adam amma wannan sharrin na shaitan to shi yana shafar zuciyar dan adam ita kuma zuciya a cikin halittar a cikin ɗan adam ita ce ɗan adam ita ce ɗan adam idan akwai ta to akwai ɗan adam idan ba ta ba ɗan adam hissan wa ma'anan idan zuciya aikin ta ya tsaya to kenan ɗan adam rayuwar shi ta zo ƙarshe haka idan zuciyar shi ta lalace ya zama lalatacce to ba shi da samun rabon lahira ko dai ya zama zuciyar nan ta mutu kwata-kwata ta zama zuciya irin ta kafir ita ce alƙalbul bait zuciya matacciya ke ko kuma qalbul munafiqi ko qalbul kafir ko qalbul munafiq zuciya kafir ko kuma zuciyar munafiki matacciyar zuciya kenan afa man kana baitan fa ahyayna wa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Allah madaukakin sarki ya kamanta ɗan adam wanda ya kasance mabiyin Allah da mai rai ya kamanta kuma wanda ya zama mai saba ma Allah wanda ya kafirce a matsayin matacce ne shi mushi ne shi to ba za su zama ɗaya ba ko kuma wannan zuciyar ya zama ta zama alƙalbu almarid zuciya wacce take mara lafiya ita ce zuciya fasiki ce qalbul fasiq mutumin ne ya zo mai saba ma Allah wani zubin ya sa'a ya bi Allah in ya samu waraka ko ya samu sauki ko ya ji sauki sai ya zama ya bi Allah idan kuma ciwon nan ya taso masa to shi kenan sai ya saba ma Allah madaukakin sarki to shi dan babu inda ya fi sanya mallaka a jikin dan adam fiye da zuciyarsa shi yasa Allah madaukaki yace fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanuwa suke makancewa mutum ya zama baya gani ba walakin ta'mal qulubu allati fi sudur sai dai zukatan da suke cikin kirada zukata waɗanda suke cikin kirada su ne suke mutuwa su ne suke makancewa mun gane to to suratul nas abinda take karantar da mu kenan mu nemi tsari daga sharrin shaitan mu nemi tsari daga sharrin shaitan shedan wata halitta ce da Allah madaukakin sarki ya halice ta ya jarabi dan adam da ita kamar yadda aka ambata mana a baya amma babban sharrin sa shine la huwa aduwwul abokin gaba ne wanda ba a ganin sa babban abin da Allah ya jarabi ɗan adam da shi kenan ja'ala ash-shaytana aduwwan lakinnahu la yumkinu an ba shi makiyinka ne amma ko ba za ka gan shi ba shi yasa a ranar lahira zai ce kun ganni ne وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الشيء سيتي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل اخي كانش بقى baka gan shi ba so da ka ya kafa maka hujja ce ka ganni ne ka ganni ne sannan daga cikin sharrinsa sai ya zama ya ziga mutum sai kuma ya dawo baya sai ya dawo baya ce ni Allahu rabbul alamin sai ce shi yana jin tsoron Allah ubangijin halittu bayan ya sa mutum ya aikata abin da ya aikata na saba ma Allah madaukakin sarki to shine Allah ya saukar da wannan surar domin ya karantar da mu yadda za mu nemi tsari daga barin sharrinsa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin shi Allah madaukakin sarki ya ce kul a'udhu bi rabbin nas kul ya ma'aikin Allah Allah ya kara ma annabi sallallahu salati Allah ya umarce shi ya ce ka ce a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari daga ubangijin mutane Allah madaukakin ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga ubangijin mutane sai Allah ya dauki ɗaya daga cikin sunayensa barkaka wato ar-rabb sai ya amfani da shi yace qul a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari daga ubangijin mutane wato ubangijin mutane ya zama shine al-musta'azu bihi an sha faɗa mana cewa eh, neman tsari na da wasu rukunai guda uku akwai al-musta'izu akwai al-musta'azu bihi akwai al-musta'azu min al-musta'iz neman tsari ne neman tsari al-musta'iz kenan wanda zai nemi tsari wanda zai nemi a tsare shi sannan sai al-musta'adu bihi al-musta'adu bihi wanda ake neman tsari daga gare shi wanda ake son ya bada tsari ya tsara wanda yake neman tsari daga gare shi sai al-musta'adu minhu shi abin da kuma ake neman a tsara mutum daga barinsa to a nan rabbun nas shine almusta'adu bihi ubangijin mutane shine wanda ya kasance wanda ake neman tsari daga gare shi ya bada tsari ya da kariya almusta'adu bihi almusta'adu bihi sai Allah ya yi amfani da sunan ar malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa bada'ul fawaid ya ce akwai sirri na Allah maɗaukacin sarki da ya fara buɗe wannan surar da sunansa na arrabu domin idan aka ce arrabu yana nufin Alkhalid, asali ce nan an ce arrabu mahalicci sannan da ya halitta nan sai ya kasance kuma rabbi khalqihi bai halicce su kawai ya kyale su a banza ba bai ba su kara zuba ba sai zama huwa alladhi yurabbihim shi yake kula da su to daga ar-rabbu ɗaukan ma'ana al sannan kuma mai wal inaya Allah ne wanda ya halitta bayan ya yi halittarsa kuma ya ci gaba da kula da wannan halittar tasa to nan sai Allah madaukakin sarki sai ya ce kul a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari daga ubangijin mutane ubangijin mutane khaliquhum wa ra'ihim ina neman tsari daga ubangijin mutane wanda shine ya halicce su ya samar da su daga babu suka zama akwai su sannan kuma da suka zama akwai su din sai bai kyale su ba sai ya zama ne ya ra'a sai ya zama yana kula da su yana renan su yana renan ya aiko musu da manzanni sannan kuma shi yake renan su reno da kasan yadda ake renan mutum ya zama ya rayu Allah madaukakin shi shine ya halitta mahaifiya sannan ta haifi ɗan sannan kuma ya kunsa mata abin da za ta riƙa shayar da wannan ɗan nata a jikinta shine nono sannan kuma a lokacin da yaron nan ya fara bukatar abinci Allah madaukakin sarki shine yake ba shi damar ya samu abincin ya ci kuma abincin ya zama ya gina masa jikinsa har ya girma ya kai inda ake son a kai to kaga sai ya amfani da sunan rabbu shi ne sunan farko a cikin wannan suwa Allah madaukaki zai yi amfani da sunayensa guda uku wanda suna da alaka da juna nan ya ce kula a'udhu rabbin nas ka ce ina neman tsari daga ubangijin mutane almusta'adu bihi shine rabbun nas ubangijin mutane shine ake neman ya bada tsari ya bada kariya to sai ya ce maliki malikin nas malikin nas Allah madaukakin sarki shine malikin nas shine mamallakin mutane malik daga cikin sunayen Allah akwai al-malik ko al-malik kawai rajihi malamai suka ce da al-malik da al-malik da abu ɗaya ne ba su da bambanci ko ka sa masa alu ka ce malik ko ka sa masa malik da abu ɗaya ne shine wanda ya zama a saman mutane yake shi yake juya lamurransu shi ya mallake su su kayan ne kayan shi ne shi ya halice su to kaga bayan ya ce ya halice su kuma sai ya ce malikin na ubangijin mutane sannan kuma malikin na sannan shine sarkinsu ko kuma shine shugabansu ko kuma shine mamallakinsu ko kuma shine wanda ya kasance a ƙarƙashin shi suke shi yake ba su umarni domin ka'ida ta al-malik in an ce in a ko a rayuwar mu ta ɗan adam aka ce fulanul malikun nas wani shine sarkin mutane ai tasdu al-ahkamu minhu kenan hukunce hukunce daga gare shi suke huwa alladhi ya'muruhum wa yanhahu shi yake cewa su kuma shi yake cewa su bari shi yasa sarauniyar ingila tsarinsu da ya kasance akwai sarauniya da turanci suna ce mata ceremonial kawai ita ba ta faɗi ba ta cewa ai ba ta cewa a bari domin akwai parliament akwai akwai akwai majalisa majalisa mai prime minister prime minister shi ke da ikon ya faɗa ya ce a yi amma ita sarauniya ita kawai wata wata sarauta ce ko kuma wani matsayi ne kawai na sai za a yi biki sai a zo da ita ita a matsayin kamar wata eh, abin nan wata shugaba ce ta jagora kamar da sarakunan mu na yanzu tsara sarakunan mu na yanzu ba sa cewa ai ba sa cewa a bari aikin su a ƙasa shine su bada shawara in an ga dama a ɗaukan ba a ga dama ba za a ɗauka ba amma idan za a yi biki sai a ce su ne su ne iyayen kaka in za a yi wani abu sai a gayyato a ce su zo to haka sarauniyin insha to sai balarabe ya zama yana da wani karin magana sai yake cewa kamalikati injaltara tamliku wala tahkum ita sarauniya ce ma ba ta da hukunci a ka'ida ta al-malik labudda an yahkum idan an ce kai malikun ne to labudda an tahkuma man tamliku dole kai hukunci akan wanda kai ka mallaka in ka mallaki bawa to anta alladhi tahkumu alayhi kai ne kake kai kai ka mallake shi kai zaka ka masa hukunci shi ya sa bawa ya kasance ba yi da kansa shi ya sa hatta ma'a musulunci a lokacin da ake da bayi to bayi suna da wasu kunce-kunce da suka keɓance su daga cikin kunce-kuncen su ga su ba wajibi bane su je juma'a yanzu mutum yana da bawansa ya ga dama ranar juma'a bawan nan nasa tun safe ya ta shiryawa ya wanke kayan da zai sa ya goge sa, sai ya gama shiryawa sa kaya sai ce na za ka sai ce ai in kai dade masallacin juma'a zani sai ce ba za ka ba ce gona za ka tafi to daga ka je ka kwaba waɗannan kayan da ka sa masu kyau ka je ka sa kayan tafiya gona Ya fi da ba ila gona yanzu gona dole zai tafi ba zai je masallacin juma'a Ka ga yanzu me malikuhu wa malikuhu hakama alaihi wanda ya mallake shi ya masa hukunci to sai Allah mu da kuziki sai ya kira kansa da malikin nas mamallakin mutane wanda ya mallake su kuma shine mai tsara musu hukunce hukunci ku kalli sirrin da ke tsakanin ar-rabb da al-malik ar-rabb halitta kuma shi yake kula da halittun nasa to sai kuma yace ne malikin na mamallakin mutane jagoransu shugabansu sarkinsu mai ba su umarni me kuma hana su me ce musu su yi ce musu karfi daga maliki na jinnan shimfila ake mana kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas A nan ma al musta'adhu bihi malikin nas al musta'adhu bihi malikun nas bayan kasancewa rabbun nas kuma shine malikun nas ubangijin mutane su mai kula da su sannan kuma sarkinsu shugabansu jagoransu mamallakinsu mai ba su umarni kuma mai ba su hanyar hana su a nemi tsari daga gare shi sai Allah ta'ala sai sake faɗin sunan sunansa na uku sai ce ilahin na wanda yake abun bautan mutane abun bautan mutane kun ga rabbun malikun ilahu khalaqahum wa yar'ahum wa malakahum wa yahkumu alaihim falyabudu shi ya halicce su shi yake kula da su ya ba su ci ya ba su sha ya ba su lafiya ya ba su arziki shi yana cin arrabu sannan malik shine mamallakin su shi ke ba su kunce kunce shi ke sa su shi ke hana su to cikakken ba da umarni da cikakken hani shine bauta wanda ya kai matuƙa na ƙarshe ya baka umarni kuma ya hana ka shine ka bauta mashi ƙarshen umarni nan ka bauta masa wanda ba wanda ya mallaki wannan sai Allah ba wanda ya cancanci wannan sai Allah Shi ne ma'anar la ilaha illallah la ilaha ai la ma'budu bi haqqin illa Allah ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah a duniya akwai wanda suke yi idiyayin suke riya cewa a bauta musu akwai wanda kuma suka ɗauki wasu suke bauta musu ko a cikin mutane ko a cikin abubuwan da ba su da rai kai har a cikin dabbobi akwai ababen da ake bauta mawa a cikin dabbobi akwai wanda suke bauta ma wasu mutane to amma duk ana bauta musu ne bi haqqin ala innama yu'baduna bi batilin la bi haqqi ana bauta musu ne da ƙarya su kansu sun san ba cancanta a bauta musu domin ba su halitta ba su iya mahalitta komai sannan ba su mallake su ba ba su mallake su ba su hatta jikinka ba taka shi yasa aka hana ka kashe kanka shi yasa malamai da yawa suka tafi akan cewa haramun ne ka je ka ka ba da wata wata gaba daga cikin da ka ce ka ce da ita ya ce ga wani da shi ta mutu ka ba da da ka daya sai ka ce sai dai a siya malamai da yawa sun tafi akan cewa haramun ne ya ba kayan ka bane da zaka ka dauki kayan da ba na ka ka ce da ba kayan ka bane ba na ka bane to da ka ba za ka ce da ba sai dai ka ba da kyauta in za ka iya badawa ko ba za ka iya badawa ba shi kenan amma ba za ka ce ka da ba to da ka ba a sai da koda ba za ka ce ka da koda ka ba shi dai ka bada kyauta saboda kayan Allah ne ka ɗiba daga cikin kayan Allah ka bada mun gane to to ga ba ka mallaki kowa ba amma Allah shine shine wanda ya mallaki bayansa sannan kuma me ilahin na ne wanda ya cancanta saboda masa dube yadda Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan ya hada rububiyya da mulki da ilahiyya uluhiyya a waje daya huwa rabbun nasi wa malikuhum wa ilahuhum shi ya halicci mutane yake kula da su shi ya mallake su sau da kuma shi ne ubangijinsu wanda ya cancanta su bauta masa da gaskiya shi ne ya cancanta a bauta musu to duka waɗannan Allah madaukakin sarki ya dunkula al-musta'azu bihi wato wanda ya cancanta a nemi tsari a wajensa shine za a je a nemi tsari daga gare shi yanzu wani abu ne gagarumi ya taso da ake jin tsoron ya cutar to ba wanda zai iya maganin wannan abun gagarumi sai Allah sai Allah ya faɗi kowaye shi shine ar-rabb shine al-malik shine al-ilah saboda za a faɗo wani jingime man sharri wanda baka isa kai da dani ba mu isa mutum kuɗe shi ba sai mun koma wajen Allah madaukakin sarki sai mun koma wajen Allah madaukakin sarki Allah ne kawai zai iya mana maganin sa wannan sharri katan sharri ne sharri ne babba sai Allah ya ce kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas duka ka ce ina neman tsari daga Allah ubangijin mutane malikin nas kuma shine mamallakin mutane ilahin nas kuma shine abun bautan mutane saboda girmama abun da za a nemi tsari Allah ya tsare mu daga wannan sharri to shine sai Allah ya wannan shimfiɗa sai da ya sunayen sunayensa manya-manya masu girma masu tsarki ya faɗe su guda uku sannan zai faɗa mana abin da za mu nemi tsari daga barinsa sai ce ne to yanzu za a faɗa mana al-musa'adu minhu abin da za mu nemi ka tsare mu daga gare shi shi ne min sharril shi ne kun ji shine al-musta'adu minhu wannan sharr al-waswasul khannas din shine al-musta'adu minhu shine abin da ake neman a ba mu kai daga barinsa min sharril waswasi daga sharrin wanda yake sanya waswasi alhannas wanda kuma yake ɓoyewa alwaswas malaman tafsiri ko malaman larabci sun kasu gida biyu akan kalma alwaswas wasu suka ce asalin kalmar ce kamar yadda kake cewa azzalzal alwaswas azzalzal wato shi kanshi waswasin wasu kuma suka ce a'a alwaswas sunan mai sa waswasin ne kamar yadda na fassara da hausa na ce min sharril waswasi daga sharrin mai sanya waswasi mala ibn qayyim rahmatullahi alayhi yace duk zai iya dauka duk zai iya dauka domin wannan kalmar ta wannan kin wannan tsagun na wanda ya zo wanda kalma ta zo a kan kin wannan wazanin to ta zo a matsayin mai aiki ta zo kuma asalin kalma ga azzalzal can e azzalzal kaga azzalzal ala wazni alwaswas azzalzal gawarawa alwaswas waswasi sannan kuma kalmar irin wannan kalmar ta zo a matsayin wanda yake yin aiki me yawan surutu balarabe na ce mishi attarta attarta ala wazni alwaswas وذلك في مال ابن القيم يتي عنا إن أن أو تكلم عن وصلات أمان أي مصدر واتو أسل الكلمة فمن كان شيواني من شر ذي الوسواس من شر ذي الوسواس يا الله إنا نمان كتري ندق شر ما أبو تيسا وسواسي من أين الوسواس الوسواس هو الوسوسة إذا أنشي الوسواس هو الوسوسة suka ce shine a asuhu a sautin khafi sautin da yake a boye ba a jin shi yasa idan mace ta sa dan kunne zai rika mata motsi a kunnen ta ita kaɗai take ji suna cewa waswasatul huli waswasatul huli wato eh, rawa da ƴan ƙarar da ɗan kunne ko kuma abin ado na mata yake shi ne asali to shi waswasi da shaitan yake yi shi ne ya zo ya sa ma mutum wani surutu a cikin zuciya wanda kai dan adam din ba ka jin wannan surutun amma ka tana jin wannan surutun amma kunnan ka ba zai ji abin da shaitan din yake ce ba shi na ke ce masa alwaswasi waswasi ya sanya maka shi wannan waswasin shi ne hanya farko da shaitan ya fara bi kenan domin ya halakar da babanmu annabi adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa Allah ta'ala ce fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين Allah madaukakin sarki ya ce fa waswasa sai shaytan ya zo ya sa ma annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa alaiha salam ya sa musu waswasi ya sa musu waswasi wani irin waswasi ya sa musu Allah ya ce ku zauna a cikin aljannan nan wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kai annabi adam alayhi salam abin da ke cin aljannan nan naka ka ci ka sha komai abinci ka ci abin sha ka sha da kai da matarka ku biyu ba wata damuwa amma abu ɗaya ka ku ci ka ku ci wannan bishiyar gata nan ƙwara ɗaya Allah ya nuna musu ita ce ka ku ci ta fatakuna min adh-dhalimin idan ku ci za ku zama cikin waɗanda suka zama masu zalunta kansu wanda suka yi zalunci suka saba ma Allah ya shaitan ne fa waswasa lahum ash-shaytan sai shaitan ya zo ya sa musu kaikayi a zuciya ya musu magana a zuciya ليهدي لهما ما روي عنهما من سوآتهما أما بور شيئا شيني سويكي على suka bayyana. al'aura annabi adam alaihi salam ta bayyana ga hawa al'aura ta bayyana ga annabi adam yubdi lahu ma an wuri anhu ma min sawatihima domin abinda Allah ya koye na al'aura ya bayyana a gare su ko ta hanyar waswasi wasne waswasin wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al Ya ce musu kun san dalilin da yasa ubangijin ku ya hana ku cin wannan bishiyar illa an takuna malakai ne Allah bai san ku zama malaiku ne malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yace batan annabi adam alayhi salam a lokacin annal malaikata la tamutu malaiku ba su mutuwa batan annabi adam alayhi salam kenan cewa malaiku ba su mutuwa illa an takuna malakai kawai Allah ya hana ku ne don kar ku zama sara kar ku zama mala'iki kar zama mala'iki akwai kira'a wata ƙira'a da ke cewa illa an ta kuna malikai ne idan kar ku zama kuna da irin mulkin da Allah ke da shi yasa Allah ya sa ma dan adam san mulki duk malamai sun yi waɗannan fasarorin guda biyu illa an ta kuna malakai ne dan kan ku zama mala'iku guda biyu ku zama ba za ku mutu ba au ta kuna min alkhalidi ko kuma kan ku zama cikin wanda za ku dawwama shine dalili to kun ji wasu wasin da ya sa musu shi kenan <laughs> wasu kitabi